a yau da safe ne da aka sake samun wani tashin bom a cikin garin Maiduguri wanda ya halaka mutane hudu wannan tashin bom din da ya kuna kan babbar titin zuwa garin Gubiyo inda aka ce mutanen da ke cikin wata mota kirar pickup ne bom din ya tashi da su kuma ana zaton cewa sun fito ne daga daji suna dumfaran zuwa garin Gubiyo wadanda dai shine karo na uku a jere da ake samun tashin mai a cikin garin Maiduguri wanda kuma yake sanadiyar mutuwar mutane da dama kama da maza da mata da kuma kananan yara a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno wato Mr. victor iseku ya wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta wato wazo na nuni da cewa wannan bom din ya tashi ne dab da wajen wani binciken ababen hawa da jami'an sojoji ke yi a mashigar garin maiduguri daga garin gubiyon sai dai sanarwar bai yi karin haske game da waɗannan mutane hudu da aka ce sun mutu a cikin wannan motar pickup din ba ko ya allah fasinja ne ko kuma su suke dauke da bumafaman a daidai wannan lokacin ne kuma jami'an haɗin gwiwa rundunar tsaro da ake kira multinational joint task force suka fidda sanarwar cewa wasu yayan gungiyar boko haram din su 240 sun mika kansu da kansu ga jami'an tsaron da ke wannan yanki wannan sanarwa da jami'in hudu da jama'a na rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron wato multinational joint task force colonel mohammed dole ya ake wa manema labarai na nuni da cewa waɗannan mahara 240 sun mika kansu ne ga jami'an sojan najeriya ranar litinin inda ta gabata sanarwar ya ce waɗannan mutane sun mika kansu ne saboda irin aiki da jami'an soja ke gudanarwa a wannan yanki wanda ya hana su samun irin ababen da suke bukata a wannan ƙauye da ake kira bagasola Town ta da kasar Chadi ya ce waɗannan mutanen kuma sun mika wasu makamai da ke hannunsu kafin su mika kansu da kansu. Sanarwar ya ƙara da cewa kwamandan rundunar gamayyar sojojin wato Major General Adeosun ya kuma tallafa waɗannan mutane da kayayyakin abinci da kuma wasu 'yan kuɗaɗe za su taimaka kansu da kuma iyalansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.